Thank you. madalla masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mu tattauna shirin mu tattauna shiri ne da kan zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja wanda muke yada shirye-shiryen mu akan decoder star times wato akan lambobi ɗaya hudu biyu ko kuma hudu ɗaya hudu wannan shiri na tattaunawa shiri ne da ya saba gaito muku fitattun mutane wato daga bangarori daban-daban da suka hada da 'yan siyasa jagororin al'umma sarakuna har ma da shugabannin matasa wanda kuma a yau ko in ce domin bitan wasu daga cikin wato batutuwan da suke addabar najeriya ko kuma hanyoyin gyara ta inda wato za mu gudu wato mu tsira tare a najeriya baki daya wanda kuma ni umar muhammad gombe nake jagoranta to a daidai wannan lokaci muna tare da babban bako wanda kuma za mu tattauna akan wata wato wani maudu'i na musamman amma kafin in gabatar da bakon da kuma darasin da za mu tattauna bari mu dan tafi hutun takaitaccen lokaci mu dan numfasa idan muka dawo sai kai tsaye mu shiga kujiwa ne ne bakon namu sannan kuma akan me za mu tattauna ku gyara zama kuma ku dakace mu kar ku nisa. ga Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. Kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Eh kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Eh kaftan TV na Hausa kaftan TV na Hausa. Ga kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ga kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa mu duniya mu ake yabawa. Ga kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Shirye-shirye to madalla jama'a barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci da muka tafi to a yau zamu tattauna ne akan wannan dambarwa ko kuma in ce halin da ake ciki a yayin da ita wannan hukumar ko in ce kungiyar kwadago ta najeriya nlc ta kira wato yajin aiki na duka fadin najeriya wato na gargadi kenan wanda kuma ta shirya shi ne akan wato gargadi ga gwamnatin tarayya bisa wato wannan yajin aiki na a malaman jami'o'i na asu wanda ya kici yake cinye wato don tattaunawa akan wannan maudu'i mun gayyaci wanda zai ba maudu'in haƙƙinta wato shine sakataren tsare-tsare na ƙasa na ita wannan ƙungiya ta kwadago wato comrade nasir kabir ahmad wanda kuma da shi za mu fafata a cikin wannan shiri har ila yau kuma ina muku albishir da cewa za mu buɗe layukan waya wanda kuma a cikin wannan shiri na tattaunawa wannan shine karon farko da za mu buɗe layuka a ƙarshe domin ku kira kuma ku tofa albarkacin bakin ku ko kuma a yi masa tambaya kai tsaye domin ya bada amsoshi akan waɗansu abubuwan da kuke ganin sun shige muku duhu akan abin da ya shafi wato harkar kwadago da kuma yajin aikin da ake ciki na malaman jami'o'i a halin yanzu. Ah, comrade barka da shigowa cikin wannan shirin Uh, masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan wato fili ko in ce a eh, wannan eh, wato eh, gidan talabijin na kaftan kaftan haka dama kai ba bako <laughs> bako bane ba nan gidan kwarai da gaske to comrade mu fara da wato halin da ake ciki wanda kun kira yajin aiki na duka a wato ƙasa baki ɗaya akan wannan gargaɗi bari mu ji dai matukun akan menene makasudin shiga yajin aiki wasu suna ganin cewa ƙungiyar malaman jami'o'i daban ƙungiyar kwadago daban to alhamdulillah kamar yadda masu sauraro suka gani ko suka ji eh. Eh, da gaske ne haɗaɗɗen ƙungiyar kwadago ta wato nlc ta kira wato gagarumin in ce zanga-zanga ko protest na lumana eh, na kwana biyu mm. Abinda ah, abin da ya kawo wannan ko kuma da fara barin fara ansa ka ita kungiyar mm. asu kungiya ce da take karkashin kungiyar kwadago ta nlc eh, abin da mutane ba su fahimta ba shine ita kungiyar kwadago muna da kungiyoyi ne Eh, wanda sun fi wato sama da arba'in da wani abu wanda suka dunkule suka zama ita kungiyar kwadago to shi yasa yawa shi muke ce eh, haɗaɗɗiyar kungiyar eh, kwadago to kungiyoyi ne wanda suna da rashi kala-kala hmm. muna da manyan kungiyoyi wato sama da arba'in da wani abu wanda suke karkashin wannan kungiya wanda ita ma kungiyar asu ah, tana daga ciki kuma membobinmu ne Eh, to a maganan gaskiya shine ƙungiyar asu ina so in fahimtar da 'yan najeriya su sani ah. ba tana fafutukan nan ba ne don kanta ah. tana fafutuka ne abinda iyaye ya kamata su yi da kuma gwamnati ya kamata su yi shine asu ta ke wannan fafutuka da ka ga asu tana yi hmm. tana yi ne akan yarjejeniya da aka cimma tsakaninta da gwamnatin tarayya ku kun yarda da wannan yarjejeniya tunda akwai kai komo da cece ku ce akan wannan yarjejeniya <laughs> to uh, abin da muka sani shine gwamnati duk inda ta saka hannu mm. akan yarjejeniya mu a mu tabbatacce ne ko da wata gwamnatin ta zo daga baya ai gwamnati ɗaya ce <laughs> gwamnati gwamnati ce abin da muka sani a gwamnati shine duk abin da aka cimma yarjejeniya gwamnati ta aiwatar da shi ya zama doka to kaga kowace irin gwamnati ne ta zama dole to amma su bangaren gwamnati mu ko musamman shi ministan kwadago abin da yake ta cewa shine muguntacce gwamnatin jonathan ta yi tana wato hangen watakila za ta yi alkawari ne wanda ba cika shi za ta yi ba na yaudara ita kuma yanzu wannan gwamnati da ta tarar da cewa ba za ta iya biyan waɗannan bukatu ba ko kuma kun matsa lamba sai an to ah, abinda nake so ma sauraro su fahimta shi ne. Eh. kowace irin gwamnati ne in ta sa hannu a doka ya zama doka ya kuma zama a wato abin da ya kamata a girmama shi to ai magana ta gaskiya shine ne mm. asu ai ba zamanin jonathan ta fara yajin aiki ba eh, eh. asu ta yi yajin aiki ne tun sun fara yajin aiki tun shekaru ɗari ɗabinan me yake da suna da yawa da suka wuce a baya kuma ba fitakan nan ai abin da za a yi tambaya shine ne. Hmm. menene aka cimma da ita gwamnati take cewa gwamnatin baya ba za ta yi yaudara a ciki ai magana ne ɗaya laifi ne an ci yarjejeniyan an cimma yarjejeniyan cewa a zo a gyara jami'o'i na ba laifi ba ne abin da yake cikin wannan yarjejeniya shi yasa muke son 'yan najeriya su fahimta yarjejeniya ne na ɗaya hmm. a gyara jami'o'in nan wasu ɗaliban nan in ka tafi jami'o'in nan a wundo suke zama suke karatu ɗaya kenan abu na biyu su kansu a abin da muke ce laboratory nan da shauransu eh, babu kayakin aiki haka wajen dakunan dakunan kwana in ka mm. duba kuma shi kan shi eh, hostel nan da eh, shauransu na mm. ɗalibai mm. duk an gan da ya tabarbare abinda da asu take cewa ba magana 'yan siyasa su zo su sake buɗe wasu universities ko kuma suna buɗe wasu jami'o'i eh, a tsaya a gyara tsofaffin a tsaya tunda an yi mm. yarjejeniyan za a gyara ai ba asu ta ce ku ɗauki kuɗaɗen nan ne ku biya mu mm. ai da ƙarin albashin asun da duk aka cimma amma ai bata fito ta ce ita ta kafe akan ƙarin albashin su ba kuma ina mai tabbatar maka faɗa ne wanda asu take yi saboda yara su samu ingantaccen ilimi ko magana na gaskiya yanzu in ka shiga ghana najeriya kowane shekara kudin da ake zuwa mu biya 'yan ghana hmm. ya wuce naira biliyan 200 wani abu kudaden da ake kai musu a biliyan eh, ashirin da wani abu eh, to in ka tafi su kwatano ka tafi hmm. duk suwaye duk boye nan kasashe da kake gani na afirka yanzu yanayin ilimin su ya fi karfin mu hmm. kuma muna da abin da za mu iya gyarawa to abin da nan aka ci yarjejeniya da asu ne duk wa'ina abubuwan za a kawo kuɗaɗen na a gyara a nan haka duk da haka da aka kira asu tattaunawa sai suka zauna da gwamnati suka ce to mu ba ma mun ce a ɗauki kuɗin nan ba ne a mu ko a kawo shi lokaci ne a'a a dinga koda da kaɗan kaɗan ne ana rage wa'annan abubuwa ana gyara gyaren nan wannan kaga shawara ne eh. amma sai aka yi burus kafin ma gwamnati ta kira asu ta zauna da asu ai sai da ɗalibai suka wuce kusan sama da wata biyu a gida cewa ma eh, me yake da suna gwamnatin ai fitowa ma ta ce ta ma san asun suna jin aiki ba kaga mu abin da muka lura shine ba a ba da kula ba a damu da ilimin yaran ba ne kuma ba a damu da ita kanta harkan ilimi ba mm. saboda babu ƙasar da za ka je a ce maka a kan harkan ilimi wannan gwamnatin ta yi shuru tana kallo yana taɓarɓarewa ko a jikinsu saboda su 'ya'yansu kaga suna waje mm. suna karatu ba a damu da harkokin ilimi ba ko mu ki ko mu so mu damu gaya wa mu gaskiya mm. gwamnati tana burus da harkan ilimi kuma ilimin nan da ake maganan fada da insecurity in ce tsaro da shauransu mm. kaga inda yau yaran nan suna makarantu mm. to ina mai tabbatar maka duk wa'annan maganan yahu yahu da shauransu eh, din nan duk ta'addanci ma duk ba za a da ta'addancin nan mm. to amma duk yaran nan suna gida mm. kuma kar ka manta yanzu an wuce kusan semester biyu ah, duk akan harkan wannan yajin aiki da aka tada wannan rikici azu ta ce ga abin nan ɗinmu gwamnati ta ce mun yadda mun amince ai wannan gwamnatin da take kai ita ma ta rattaba hannun cewa za ta aikata za ta biya hmm. ai kwanaki da asun yajin aiki in kun ce gwamnatin baya ne cewa ne ku ku zo ku cika na to <laughs> kuma ai ba ku cika na ku alkawarin ba saboda ba ku biya bukatun abin da aka ce To amma a hannu guda waɗansu suna ganin cewa fa an kusa a cimma wannan yarjejeniya sai kuka yi wuf ƙungiyar kwadago kuka shigo kuke so ku mai da hannun agogo baya me za ka ce ga masu. To bari ka ji abin da 'yan Najeriya ba su sani ba. Mm. Lokacin da asu suka shiga tattauna da gwamnati sai aka samu rashin daidaituwa. Mm. Shugaban wannan ƙungiya na kwadago ta nlc ayuba ba mm. shi ya je tattaki ya ga gwamnati kuma ya ga su a su mm. ina mai tabbatar maka har ya zauna da su dukkan su ya kokarin ya daidaita wannan abu eh, abin ya sai ya zama na cewa ita asu ta amince da duk abin da kungiyar kwadago ta ce ita gwamnati ta ki ta yadda to me ne sai ya kai ga abin da kungiyar kwadago abin da yake abin da muke faɗa shine yadda shi shugaban wannan kungiya ya shawara ya kawo ya ce to tun da kun ce babu kuɗi muna fa najeriya muke jin irin biliyoyi da ah, triliyoyin da mm, ake kwashewa mm, muna kallon fa tsohon akantan general nan da aka cire ake magana tuhuman yaɗi ɗiba naira biliyan eh, ɗari da wani abu wai a gwamnatin da ake cewa duk babu kuɗi to mun yadda a je babu kuɗin amma harkan ilimi ai ba harkar da za a ce mata babu kuɗi ba ne a ciki muna fa kallon yadda duk wa'annan 'yan siyasa suke amfani da kuɗaɗe na wajen sayan daliget daliget mm. muna kallon yadda ake ta wasa da kuɗi a ƙasar nan a cikin wannan kwanakin mm. ba wanda ya damu da 'ya'yan talaka suna gida shugaban ƙungiya abin ne ya dame shi ya ce shi ina mai tabbatar maka ɗansa yanzu magana da nake da kai ɗan shi president ɗin nlc ɗin nan da kake ji a eh, eh. a nan ga ƙasan yake karatu ba a kasar waje ba kasan waje yake karatu amma akwai zargin da aka yi ba gaskiya bane a nan kasan yake karatu ka gaya kowa cewa ni na faɗa maka bai taɓa ɗaukan ɗansa ya kai shi karatu waje ba ɗansa na nan yana karatu to na ƴaƴanmu duk suna nan kasan ne suke karatu hmm. maganan gaskiya shi ne su ka ga su suna waje ba su damu da harkan ba hmm. da ya zo ya yunkuri ya ce a zo a samu daidaituwa sai gwamnati ta yi burus abin da mutane ba su fahimta ba shi gwamnati tana da abin da muke cewa wani irin strategy wani way delay tactics delay tactics yawa yau sai a ce maka za a amince gobe sai a ce ku saurara kaza jibi sai a ce kaza sai ka ga har lokaci yana ta tafiya ai ina mai tabbatar maka a ƙasa da ta ci gaba ta san ingancin ilimi mm. ba za ta taɓa barin malaman makaranta mm. su yajin aiki har na wata ɗi ba sai an zauna da su an nemi yadda za a ɗinke wannan baraka a ita gwamnati ce duk hanyoyi na dabaru na yadda za ta kawo a samu maslaha a fara aiwatar da wannan abu duk ba wani ba laifi ba za ta iya amma mu abin da muka fi zargi a kai shi ne saboda ba 'ya'yansu ba ne bai dame su ba inda ya dame su yau ina gaya maka da ministan kwadago 'ya'yansa a ƙasar nan suke karatu dole a daidaita da wuri yau in shugaban kasa buhari 'ya'yansa a nan suke karatu dole a daidaita amma ai ya ba da umarnin cewa lalle lalle ministocin nan biyu su zauna da wannan kungiya ta malaman jami'o'i kamar ministan ilimi da shi na fadago chris ingige <laughs> to wato san shi al'amuran aka ce maka mun ɗauke shi ne kamar wasan kwaikwayo ai ba zai yiwu ka ce ka ba da umarni a baki kuma ba bibiya ba hmm. magana ta gaskiya idan ministan kwadago ya zauna da su ba a samu daidaituwa ba ministan ilimi ya zauna ba a samu daidaituwa ba me zai sa a matsayinsa na shugaban ƙasa hmm. ba zai ɗau hukunci ko ya ɗau eh, mai kwanaki fakar kamanta ko da shi ke a jaridu na gani da wasu kafafen yatsa labarai da suke cewa shugaban ƙasa ya ce shi bai ma san asu na jin aiki ba to kaga ah, wannan duk yana nuna cewa gwamnati bata damu ba ne in ta damu kai ne ni ne misali na aiki yaro je ka kasuwa yi mun kaza sai ya dawo ai kaga zan tambaye me da me aka yi ko kuma na aike shi na ce je kai kaza kaga dole tambaya me faru to ba a tambaya ba kuma ministocin nan suna kan kujeransu duk kuma suna ayyuka to yanzu eh, comrade mu shiga cikin wato isa gundarin wannan protest da ko kira zanga-zanga wanda jiya an fara kuma yau an yau ita ce rana ta ƙarshe wannan ya haka yake to ya ya wannan zanga-zanga ta kace ta lumana ce ya ta kasance to alhamdulillah kaga mun kira jihohi 36 hadda abuja eh. kuma kowace jiha ina mai tabbatar ma 'yan najeriya sun gade talabijin talabijin sun ga yadda wannan eh, zanga-zanga kasance babu inda aka ce dan kungiyar ko ya kashe wani ko ya buge wani ko ya wani abu kaza ta tabbata dai ta lumana yawa mun yi na lumana kuma mun nuna fushinmu da duniya cewa ana wasa da harkan ilimi kuma muna gaya wa gwamnati wannan zanga-zangar da muka fito muka yi so mataɓi ne eh. su gane cewa lalle mun kai makura idan ba a daidaita ba habba su kirawo su ba sun daidaita da wayannan jami'o'i mm. to ina mai tabbatar maka akwai ko mataki na gaba to yau kamar a nan babban birnin tarayya abuja ina da ina kuka je na ga wanda ya ganka yau <laughs> ya ga wadda shigar taka daga dandalin wannan to maganan gaskiya duk da dai ka sani ba isasshen lafiya nake da eh, shi ba na yi abin da ake cewa sojiri na oh, zuciya to na yi operation eh, amma duk da haka kaga da na ga cewa wannan abu ne da ya shafi eh, wato ƙasa mm. ya shafi 'ya'yanmu ban iya zama na mm. haƙura da allura da nake ciki ba abu ne da ya zama wajibi mun kuma yi rantsuwa mm. za mu fito a fafata da mu mu ga ingancin eh. ilimin 'ya'yanmu ya inganta to an tafi eagle square daga nan an tafi shi kan shi eh, ofishin me yake da suna a federal secretariat eh. mun kuma zaga gari eh. ko mun je gaban majalisu duk mun ba su wato takaddunmu na korafi na cewa lalle lalle a gaya wa shugaban kasa ba mu yadda ba ko ba za mu yadda ba kuma mun daɗa gaya wa su wato mu na jihohi gaba ɗaya hmm. kamar yadda ka gani duk sun tafi duk sun tafi fadan gwamnati na jihohi eh, sun kai wasiƙu na rashin amincewanmu na kuma cewa ba za mu sake hannu na ba za mu naɗa hannu muna kallo ana wasa da ilimin ɗalibai a najeriya ba wannan wa'adi na tsawon wani lokaci kuka ba gwamnati eh, to alhamdulillah yanzu dai mun gama yau ya rage wa gwamnati ta je ta yi nata shawara hmm. amma cikin lokaci kankani idan muka ga cewa ba a biya wayannan bukatu ba mu ba su koma makarantu ba to yana mai tabbatar maka akwai mataki na gaba matakinmu kuma ba zai wa kowa daɗi a najeriya ba to kafin mu ji watakila wasu daga cikin matakan bari mu dan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci alabashi idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya masu kallo da fatan kuna biye da mu kuma kuna ganin yadda wannan tattaunawa take kayawa tare da wato sakataren tsare-tsare na ƙasa na ita wannan kungiya ta kwata wato haɗiga gamammiya ko haɗaɗɗiyar wato kungiyar kwadago ta najeriya wato comrade nasir kabir ahmad wanda ko muke tattaunawa akan dalili da yasa aka shiga cikin wannan wato yajin aiki ko zanga-zanga da ake dan wato taya ita wannan kungiya ta asu wato bisa komawa wato jami'o'in nan bakin aiki yanzu lokaci ne da za mu tafi hutun rabin lokaci amma idan muka dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma ɗazu mun sanar da ku cewa za mu buɗe layukan waya ta yadda kuma za ku shigo domin ku yi tambaya kai tsaye ko kuma ku ba da taku gudumawa ko ta wasu hanyoyi da kuke jin za ku ba wa kungiyar kwadago shawara ta yadda za a gano bakin zare tare da magance wato wannan matsala ku dakace mu Thank you. TV ga Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Eh kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa kamar nan mun kaftan TV na Hausa. ka kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. ka kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. ka kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. ka kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kama. Kar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke bawa Shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum Gagaftan TV na Hausa Faɗakar ilimar nishadarwa ayyukan mu suke a kullum Gagaftan TV na Hausa Mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum Gagaftan TV na Hausa Masu kallo kai Hausa san ba kamar mu aji ta shoshi. Ga kaftan TV na Hausa. Masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi. Ga kaftan TV na Hausa. Inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi. Ga kaftan TV na Hausa. Mun yi best kuma mun zama best fagen broadcasting da kowa. Eh kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadi. haka yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci idan yanzu kuka kama mutu kuna tare ne da captain tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja akan decoder satires akan lambobi 142 ko kuma 414 wanda kuma muke tattaunawa da sakataren tsare-tsare na kasa na haɗaɗɗiyar wato kungiyar kwadago ta najeriya wato comrade nasir kabir ahmad wadda ko muke tattauna akan wannan maudu'i na halin da ake ciki game da wannan wato zanga-zangar lumana da aka fara yi ko aka karkare din najeriya da wato sunan gargadi ga gwamnati akan wannan yajin aiki na malaman makaranta kwamar barkanmu da dawa to assalamu alaikum to wa alaikum salam to ɗazu kayi fara kana dai bayanai har iya inda muka tsaya za mu tafi hutu rabin lokaci cewa idan fa gwamnati bata shiga taitayinta ba cikin kankanin lokaci da kuka yi wannan zanga-zangar lumana ta gargadi za ku iya ɗaukar <laughs> matakan da kamar masu kallon mu za su iya jin watakila matakan da za ku iya ɗauka to ka san mu a tsarinmu na kwadago da fari da abu ya faru muka rubuta wasiƙa ne eh. kuma yana mai tabbatar maka shugaban wannan kungiya ya rubuta wasiƙa aka zo muka kira taro da ake cewa national executive council hmm. wato nec eh. nan ma aka ɗau matsaya aka rubuta wasiƙa muka sake rubutawa daga wani taro da aka yi kuma ake ce ma eh, national central working committee shi ma nan aka ɗau matsaya aka rubuta muka sake uh, wato zama kuma akwai wanda abin da ake cewa nac mm. national Initiative council mm. ta zauna ita ma ta tattauna duk da aka wannan rubutu to kaga duk matakai da ka sani e ina aiki ake aiki aikewa da waɗannan duk muna aikawa shugaban ƙasa ah, kuma muna aikewa ita gwamnati mm. cewa ga abin da ke faruwa no. mutane su suna ganin lokaci ɗaya ƙungiyar kwadago take fitowa sai ta ce za a yi kaza a'a mm. muna da dokokinmu da in abu ya faru duk kamar yadda na ma bayani sai mun rubuta duk wasikun nan mu gaya gwamnati ku zo a zauna gashi gashi ku zo ga matsala gashi gashi to abin da zai baka mamaki gwamnati sai ta yi buruz da maganin to ba ta jin magana sai in ta ji yaren da take ji shine ko zanga-zanga eh. ko yajin aiki abin da kullum yake daure mana kai duk da ka gama ƙungiyar kwadago babu mai son wai a tafi yajin aiki saboda su 'yan najeriya gani suke wannan yajin aikin su kaɗai suke wahala ka ga dai yanzu yadda nake gaya maka gashi daga rashin lafiya nake ba isasshe duk wanda ya sani ya san ban da lafiya mm, to amma me kaga dole saboda hakki ne kuma ya wajaba dole eh, garan tsuwar da na yi eh, zan kare 'yancin duk da dai mm. ka san in baka da lafiya dole ka haƙura amma haka dai da na ga da ɗan ƙarfin ya ɗan zo min kaɗan sai na yunƙura na ce to bari in zo a yi wannan zama a yi wannan to duk wa'annan abubuwa da kake gani mu ma kanmu muna wahala saboda in 'yan najeriya su mana adalci gwamnatin aka ce maka ba ta jin magana ko ba ta sauraron al'umma mm, mm. to dole ta samu matsala to don haka kafin mu dau matsaya sai da muka bi duwayen nan channels din eh, to da muka bi wayannan matakai hmm. suka yi burus sai muka ce to abinda za a yi za mu ba su abinda ake cewa two weeks ultimatum wato eh. Eh, akwai me yake da suna gargadi da muke na sati biyu kafin ma mu fara wani abu to kaga gargadin ya kare shekaran jiya ba su yi ba to shine sai muka zunduma cikin wannan zanga-zanga wanda kuma bayan wannan zanga-zanga yana mai tabbatar maka in ba su yi wani abu ba to akwai kuma matakai na gaba wanda ita wannan kungiya ta zauna ta tattauna kuma na san za a kira taro a mm. sake ɗaukan kuma sabbin matakai. To na ji kamar wasu daga cikin ban san da wace murya bace ta kungiyar kwadago an ce zai shafi wutar lantarki zai shafi ma'aikatun banki da tashoshin jiragen sama. a lokacin da kuka fara daukan matakan wannan daga nagaitacciyar abin nan kungiyar kwadago wannan sanarwa ta e eh, maganin gaskiya haka ne ai kungiyoyin kwadago kamar yadda na gaya maka muna da kungiyoyi ne sama da arba'in da wani abu hmm. wa'anda wa'annan kungiya suke tafiyar da harkokin wato tattalin arziki ma na ƙasa kaga wutar lantarki bankuna man fetur menene duk wa'annan gurare da kake gani membobi ne na kungiyar kwadago to amma ba za ku sake jefa 'yan najeriya cikin to magana na gaskiya wata matsala ba idan aka rufe waɗannan abubuwa duka to 'yan najeriya ka ai dama can suna ci wani matsala tunda kai ne yanzu ɗanka ya kamata ya gama makaranta a shekara biyu mm. an kai shi shekara hudu mm. ko an kai shekara biyar mm. kaga an cutar da kai wanda zai biyar kuma ya yi goma to yi goma <laughs> an cutar da kai an cutar da ƴaƴan an cutar da ita kanta harkan ilimi kaga an samu koma baya ilimi hmm, kullum abin da muke gwada gwamnati kenan so eh, magana ta gaskiya duk wanda baya gurin shi zai ɗauka a a'su kawai tana faɗanta ne amma wallahi ina mai tabbatar maka in ka zauna da gwamnati ka zauna da asu aka baka ka ɗauka ka aji to za ka fahimci me muke nufi za ka kuma ga gaskiyan magana magana ce ta gaskiya babu maganan wani nuku-nuku ko ɓoye-ɓoye a ciki ba zai yiwu ku ce babu kuɗin da za a yi ba yara ilimi ba amma kuna da kuɗin ka ku waje kuna da kuɗin da yau mutum ɗaya na iya kwasan biliyan ɗari da wani abu kana kuna da kuɗaɗen da za a je a sa sa harkar da bata shafi ma ilimin ba a harkar banza harkar wufi yau sai ka ga misali majalisar nan nawa ake biyan ɗan majalisa na ka shafa duk kasashen nan da ka ji abinda ɗan majalisar najeriya ke ɗauka ya wuce tunaninka O ya yi yawa ne eh, eh, umar ɗan jarida ne kai za ka iya kiransu ka tambaye su ka ce ni na bada wannan fatawa eh. su zo su kare abin sai ka duba masu madafun iko na siyasa nawa suke so duk duniya ina za ka kwatanta da yadda ake wasa da kuɗi nan nan nijar na taba zuwa ina hira da wani ɗan majalisar nijar mm. ina mai tabbatar maka gidan ma da za su zauna ba ba su ba allowance allowance din nan sai in sun zo sun zauna ake ba su mm. a ce rana kaza za a zauna kaza za a yi kaza so mm. sai ka duba irin wasan da ake da kuɗi masu madafin iko a ƙasar nan sai ka ga manya-manyan motocin miliyoyin ɗarruka da ya saba hankali an ɗauka kawai ana ɗibowa ana saya ana abin nan sai ga abin da yake muhimmi da ya kamata duk society da aka ce maka babu ilimin mm. to akwai matsala akwai matsala babba to amma mu sake duba wani bangare na a baya da idan kuka yi yunkurin yajin aiki al'umma sukan fito su kalubalanci ko su yi barazanar tare wasu wurare yanzu wannan somin tafi da kuka yi za a iya cewa an samu wani canji to alhamdulillah duk dan najeriya da ya fito wannan zanga-zangan da ya ga abin da ya faru hmm. wallahi ina mai tabbatar maka irin su gombe su kano da wasu gurare dai da yawa da na ta samun rahotanni hmm. rage ma mutane da jama'a sun fito sun fito da kake tunani kuma duk mai kallon talabijin ya ga yadda jama'a suka yi cuncurun suka fito a Legas kusan waɗanda ma ba 'yan kwadagon ba sun zuwa su shiga mu muka hana muka ce a ba ma son tashin hankali eh. ba mun fito ba ne tashin hankali a mun fito ne gwada duniya mm. ca ga halin da muke ciki amma a duk rahoton da aka samu duk faɗin najeriya ba inda aka yi yunkurin hana ku wannan zanga-zanga a to ka hana mu ai doka ce ta ce mi doka ce ta bamu dama a matsayin idan eh, akwai gargadin da yan sanda suka yi na <laughs> cewa dan eh, <laughs> sanda eh, yana aikinsa ne aikinsa kuma shine ya tabbatar da cewa kare doka da oda to ai sai an karya doka da oda dan <laughs> sanda zai aiki to ba a karya ba ke ba a karya ba yan Najeriya sun bamu mu haɗin kai kuma duk wanda ya fito ya ga yadda wannan zanga-zanga ta yi alhamdulillah babu ko ina jin me yake da suna Eh, akuya da aka kashe bari a ce eh, dan adam babu wani tashin hankali babu zagin kowa mm. an yi ne a cikin lumana kuma alhamdulillah wasiƙu duk ya tafi kuma saƙonmu ya tafi kuma ina mai tabbatar maka kamar yadda na faɗa kuma wannan matsaya ne wanda shi shugaban wannan ƙungiya ya fito dama ga 'yan jarida eh. cewa wannan shine so mataki to na ga wasu kalamai da ministan kwadago ya cewa kun ba shi mamaki kasancewan kamar kun fi kusa da shi fiye da wacce kungiya ta malaman makaranta watakila da an yi masa halarci da kun tsaya a batun sasanci din ne ba ku taya wato bera bari ba to sai mu tsaya kenan mu kuma shi kenan sai mu tsaya mu biye mishi 'ya'yan wato illa mm. ai ba zai yiwu ba ai duk abin da aka ce maka ya shafi ƙasa mu kusancinmu da kai shine a abin da ya dace duk duniya duk wanda ya ce zai saba doka ko zai kawo ya kawo ya musguna wa talaka to eh, nan ake ware hannun riga tsakaninmu da shi ai su kansu jami'an gwamnatin sun sani duk sanda muke zuwa gabansu sun san da wani manufa muke zuwa sun san me yake kai mu muna gaya musu magana ne na me ya shafi al'umma abu ne da ya shafi ƙasa abu ne da ya shafi ilimi ilimin da kake gani shine me yake da suna eh, cika-cikan wato duk wani abu na rayuwa ilimi da kake gani abu ne mai ƙarfi ah. duk sanda aka ce ma society babu ilimi mm, to babu babu society don haka ai ka ga yanzu maganan kashe-kashen nan da shauransu da ake samu yahu nan da yawa da shauransu da ake ta barna da shauransu yau inda yaran nan suna makarantunsu da shauransu kaga ai zai rage abuwa da yawa kuma duk mutumin da aka ce maka bai yi ilimi abai bai da ilimi ko bai karatu ba ba za ka haɗa shi da wanda ya karatu ba so karatu yana wayar da al'umma yana kuma nuna mutane su san 'yancinsu su san kuma abin da doka da oda ta ce haka ne to eh, kuma da kasancewar lokaci ya harare mu kamar yanzu lokaci ne da ya kamata mu je mu bude layuka domin masu kallon mu su shigo ciki kai tsaye watakila za su yi maka tambayoyin da watakila na ketare ban yi maka ba ko kuma watakila suna da waɗansu shawarwari da za su iya badawa don wato ci gaban wato najeriya yanzu wato za mu tafi don muka dawo sai mu dora eh, daga ciki yayin watakila da muke amsa wayoyin kuma za mu ta wato jin ah, bahasi daga wajenka to yanzu lokaci ne da za mu tafi domin mu wato buɗe layukan waya kuma ku shigo domin ba da taku guduma duk da dai ga na ga wani ya fara shigowa la kiraye kiraye sun fara shigowa amma dai za mu dan tafi takaitaccen hutu idan muka dawo alabashi sai ku fara kira ɗin ku dakace mu Kaftan TV na Hausa, ga mu nan mu fito ku kamo, faɗakar ilimin nishadarwa al'umma suke yabawa. Dukkanin su ma'aikatan mu duk mun kware mata mazan mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Mun kaya na aiki da zamani ne a tashar mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu. Ga Kaftan TV na Hausa. ga da mu da kusan barabewa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa an fito da shirin mu ne yau kai nuwa allah da samu ga kaftan tv na hausa ba mu yin gasa a aiki mu ne muke ayi yi kwaikwayon mu ga kaftan tv na hausa mun zama hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu ga kaftan muka kaftan tv na hausa ga ku ilimar nishadarwa suke yabawa masu ku same mu ku faɗa mai sanarwa ga da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa ga kaftan tv na hausa mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa ga kaftan tv na hausa sabitin kuka amfani ne na wake tasha ta kowa eh, kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishadarwa al'ummar mu suke yabawa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo Saftan TV na Hausa. Saftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. TV na Hausa Ramu nan mun fito ku kamo Fadakar ilimar wa al'umma mu suke yabawa To haka yake masu kallonmu barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitattun lokaci. To kamar yadda muka sanar tun da farko cewa za mu buɗe layuka a daidai wannan lokaci domin ku shigo ku ba da taku kuduma. to lambobin da da za ku iya samun mu ko in ce lambar da za ku same mu kamar wacce aka saba ne wato akan sifiri takwas sifiri wato takwas ɗaya takwas tara biyu takwas bakwai takwas wannan ita ce lambar da za ku iya bugowa domin ku yi tambaya kai tsaye ga shi wato sakataren tsare-tsare na ita wannan haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta najeriya wato comrade nasir kabir ahmad uh, kafin watakila to na ga ga wani mai kira na kan ga mai kira na farko assalamu alaikum alaikum to hajiya barka da shigowa cikin shirin Adalla kuna magana ne da Mama Maryam daga Jos. To Mama Maryam ya Jos ɗin? Lafiya galo. To Madalla me gudumawa ke kowace tambaya gare ki ga sakataren? Eh to ni tambayoyi su ne. Shi wannan sakataren kwadago. Na'am. Ehm, abun nan malaman university nan kawai suka damu da su ne ko kuma ya ne ban gane ba. saboda in dai ilimi ake nema kyakkyawan ilimi ake nema ya kamata a fara shi daga firamare ne ba yanda yaro da iya komi daga firamare bai je university sannan kuma su malamai university na ya kamata idan suka yi suka dan ba da demand ɗinsu mm. gwamnati ma ta da nasu ya kamata su yi hakuri amma ba wai mu aita cutar mu aita cutar su ma malaman yaran su na kasan waje ne shi yasa suke yin haka maman maryam ke malaman makaranta ce ta ta primary ko ta secondary na'am na ce ke malaman makaranta ta secondary ce ko ta primary ko ta primary ni ba malama ba ne. To, to. Barawa aiki. To, to. Yawwa, amma ina ganin yadda yara suke a firamare su gama ma waɗansu ma ina wucewa ina gani a kasa suke zama. To, na. To, ya kungiyar kwadugon nan ba za su ɗan tuna da malaman firamare ba. To, na, na gane. To, yana jinki kuma zai amsa tambayar ki insha Allah. Yawwa. Eh, to, mun gode maman Maryam daga Kulato. Ina jin kaji tambayar ta ta <laughs> kan yadda hankalinku ya koma can amma dai watakila idan kiraye-kirayen suna shigowa ya kamata a ce mun kara kamar kira ɗaya biyu uku kafin ka amsa amma tunda babu kiran da ya shigo yanzu watakila to uh, maman maryam tambayan da kika yi ina ga kila kokin bar ƙasar ne kwana biyu ina ga ba najeriya kike ba ai kungiyar kwadago kamar yadda na gaya miki muna da sashi ne kala-kala su kansu malaman makaranta akwai abin da muke cewa a NUT wato Nigerian Union of Teachers kuma duk 'yan najeriya da suke jinmu za su mana adalci sun ga yadda ita nut take kawo wato korafe-korafenta kuma muke bi ai duk wanda yake firamare da sakandare ya san ana yajin aiki a firamare da sakandare kuma duk muna bin gwamnati wato a kodayaushe abinda da muke ga 'yan najeriya shine matsalar nan kana gani ya samo ne asali daga yawancin 'yan najeriya A kullum in muka tashi bo muna ga 'yan Najeriya kada ku zaɓi shugabanni azzalumai ku zaɓi shugabanni hmm. wa'anda kuka san za su kare mutuncinku da haƙoƙinku amma sai ka ga da an zo zaɓi mutum da ya kawo maka ɗan omo siga wane ne ya zaɓe ka hmm. a ya baka sai ka je ka zaɓe shi shi kuma ka ga ya zama ɗan jari hujja to abu na ɗaya kenan abu na biyu maganin cewa malamai jami'o'i ya'yansu suna waje wannan duk magana ne na wato da muka ɗauka na surutu mm. ka san ɗazuna maka wani shimfiɗa na ce hmm. mutum in ba ka gun abu in baka hmm. gani ba hmm. to kada ka faɗi abin da baka sani ba no. yanzu magana nake da kai shi kansa shugaban asu ɗin nan 'ya'yansa a nan ƙasan suke karatu kuma ya zo ya yi magana wani gidan talabijin da ake cewa barkata family eh, sun gayyato shi eh, ya yi bayani mm. wato mutane wani abun yana ba mu mamaki idan gwamnati ta fito ta gaya maka magana kai sai ka ɗauka da gaske ne yanzu misali kaga ta ce ai wai gwamnati ta kawo nata eh, me yake da suna asu ma an kawo ya kamata su yadda me gwamnati ta kawo to kin ga yanzu na tambaye yawa kaga na tambaye ta bata sani ba ba abin da gwamnati ta kawo me ta kawo cewa suka yi hmm. sun amince da yarjejeniyan amma a je za su yi yaushe za a yi tambayan da kullum muke ke eh, so ka fahimta eh. magana na gaskiya shine yaudaran an daɗe ana yi ai ba yau asun take yajin aiki ba kwanaki kaga yanzu amma asun yaudara su uku kenan da fara aka ce ku je sati mai zuwa za ku ga kudaden ku mm. ba su gani ku je lokaci kaza za mu turo eh, university sun za a yi gyara za a yi kaza wato abinda mutane ba su fahimta ba shine gwamnatin tana mm. cikin wani hali komai za ta iya gaya maka eh. sai ta kama takarda ta ce a sa hannu wallahi da an sa hannu kun bar gurin shikenan magana zama tatsuniya to ana eh sanar da ni cewa muna da ragowar mintoci uku mu karkare wato <laughs> tagurmarin shirin baki daya to akan wannan wato eh, tambaya daya nake so watakila ne tun daga shirye eh, kiraye kirayen sun dan ma dakata kasancewar kuma wannan shi ne lokaci na farko da aka bude waya a cikin wannan shiri na tattaunawa ah, shi wannan minista na ilimi Adamu Adamu a baya ya yi ta gwagwarmayar rubuce-rubuce don kawo ƙarshen wato matsalolin ilimi a najeriya ba kwa mamaki da a yanzu kamar aka ga kamar ma ruwa ya ci shi baki daya duk da ya zo kan matakin da ya kamata a ce to ai irin abin da muke ga a najeriya mm. ke da kaga lokacin da tsohuwar gwamnatin nan take mm. idan ka tafi sashi guda a dama da yake da shi a kafafen me yake da suna jarida mm, wanda yana rubuce-rubuce to abin da ya bamu mamaki duk rubuce-rubucen nan da yake kaga yanzu da ya zama ministan ilimi abu ɗaya da yake faɗa nan lokacin kaga bai iya aiwatarwa ba to kaga a nan ana tabbatar maka da siyasa kenan to a kullum abin da muke ga 'yan najeriya kenan kar ka tsaya kana biya wa ɗan siyasa shi ɗan siyasa burinsa me zai samu ne a wannan lokaci ya samu ƙuri'anka eh. ya hau ya canja so da haka ya zama wajibi a matsayin mu na 'yan najeriya mu mm. tsaya mu zaɓi shugabanni na gari waɗanda ba da yaudara suka zo ba in ka ce kai za ka yi kaza sai a ka da a baya kai mm. me da me kai mm. kuma in ka zo ba ka yin ba ai akwai matakan tsigi ka 'yan najeriya sai su tsaya a na matakan yanzu misali dan majalisar anguwanku ne ka zaɓe ya ce zai kaza zai kaza zai kaza ya zo duk bai cika alƙawarin ba ai akwai inda doka ta baka daman kumar kiran <laughs> akwai wannan doka in kuma gwamna ne da ya ƙara shekara hudunsa bai cika alkawarin ba doka ta sake baka dama ƙuri'an na hannunka take to amma sai ka ga 'yan najeriya muna faɗan abu daban ba ma iya aiwatar da shi za mu faɗa abu yau gobe mu faɗa Eh, gobe su zo da mm. sabulu da mm. omo yanzu ba siyasa ake ciki ba mm. bari ka ga yanzu su fara bi da kudade da siyasa da sabulu da omo da shauransu za ka ji wasu 'yan najeriya an fara canja ra'ayi to inda ake samun matsalan da take haifar da irin wa'annan ɗinki to dole mu dawo mu kan mu karatu ta na mu kan mu mu zaɓi shugabanni ingantattu na to comrade muna godiya kwarai da gaske da wannan gudumawa da kai duk da rashin lafiya da kake ciki ka amsa wannan kira kuma ka shigo har wannan zaure namu muna godiya kwarai da gaske da fata Allah ya baka lafiya to a jama'a duka duka a nan zamu nade tabarmar shirin wato a madadin shi bakon namu wato sakataren tsare-tsare na ƙasa na ita wannan haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato comrade Nasir kabir ahmad da kuma maman maryam wacce ta shigo cikin wannan shiri daga jihar plateau ta bada ta ta gudumawa sai ni umar muhammad gombe wanda na shirya shirin kuma na jagorance shi zuwa ƙarshe kamar yadda kuka gan shi a halin yanzu nake cewa mu kasance lafiya da fatan za ku tare mu kuma gobe domin jin mu wato a daidai wannan lokaci dauke da wani wato sabon shirin da wannan muke cewa mu wani lafiya ma'asala Thank you.